ni suna na honabu Salim muhammad banga dan majalisa ne mai wakiltar karamar hukumar koyi kusar a nan majalisar jihar borno kuma ni ne shugaban kwamitin yada labarai na jihar borno a nan majalisar jihar borno dan karɗe jiya shugaban ƙasa shugaban goodluck ebele jonathan ya ziyarci jihar borno kamar ya kuka karbi wannan ziyarar da shi shugaban ƙasa yi ne a jiya eh to kaga in dai bako zai shigo shine zaka san bako zai shigo ka karɓe shi mu kuma gaskiya ba mu san ma da shigo tasa ba kawai titina aka ga aka rufe gefe a jihar borno ba mu san me yake faruwa ba muna ma cike da fargaba sai daga baya ni ina jin sai ma da dare ake cewa ai shugaban kasa ne ya zo saboda haka mu gaskiya ba tarbar da muka yi masa dan ba mu san da zuwar sa to ya kuka ji wannan zuwar sa kwatsam haka din eh to a gaskiyar magana ina jin ni dai zan iya cewa na ga wannan zuwan sa zan iya fassara ta ta fuska biyu na farko shine game da jawabin sa yake cewa ya zo ziyartar mutanen Borno ya jajinta mutanen Borno da ko mutanen Baga akan abubuwan da suka faru amma gaskiya gaskiyar magana shine ai wannan shine ba farau ba wayannan abubuwan dama na tsawon shekara biyar ana fama da shi wanda ko irin abubuwan da suka faru a baga wanda wa wasu gurare sun sha faruwa a haka dan na tabbata yanzu babu mutane wajajen goza wajajen askira uba ga nan bama ga ma barikin da aka kawo hari a yiwa barracks air force barracks makarantu na nan ma jihohin makotanmu yan matan nan na cibok da aka ɗebe da kuma duk kashe-kashe da aka rinka yi to a matsayin matsayinsa na shugaban kasa ina jin bai taba rubuta mana ko wasiƙa na jaje ba akan wayannan abubuwan ba sai yanzu da idan duniya Kasashe na duniya manyan kasashe suka yi masa ca akan wannan yazo zo to gaskiyar magana mu dai kan duk mutumin Borno da kuma mutumin da yake arewacin Najeriya da kuma makotan jihohin Borno da Yobe da Adamawa wannan abin zuwan da yayi gaskiyar magana mu ba za mu iya cewa gashi nan ya zo mana da tasirin wani abu ba inda dai ya ce ya zo jajinta alhamdulillah ya zo ne ya jajinta amma kuma me yasa bai jajinta abubuwan da suka ta faruwa a baya ba mu mutanen borno mun san cewa duk wanda ya ci wake wallahi ma jira shi a bakin randa saboda mun san zuwan da yi a yanzu saboda zaɓe ya kusato bai fi ina jin bai kai wata guda ba za a yi zaɓe a yanzu zaka jajinta jama'a to kamata a ce jama'a su fito ka ce to jama'a na zo ne in jajinta muku amma saɓanin jiya abin da ya faru an rufe hanyoyi a cikin garin maiduguri gaba ɗaya yara ma da suka tafi a makaranta wallahi a kafa suka tafi suka taku abin tausayi an rike mu ni ma kaina ina cikin wanda aka rike sai ba magari ba bayan karfe bakwai muka samu hanya tun daga karfe nawa aka dakata da a tun daga wajen karfe goma sha biyu ne ni na zo ya ritsa da ni sha biyun rana wallahi ban bar gurin nan ba sai bayan karfe bakwai mun ga masifa mun ga balaki mun ga jaza'i